نعم يا شاك babbar dambar wadda muke magana akan ta wadda muke da tambaya akan ta shine kan wata takarda yanzu da ake magana akan cewa wato ka rubuta wa kotun koli na cewa ya kamata ta yi adalci musamman ma a shari'ar da ake gabatarwa a Kano ta bangaren Nasir Yusuf Gawuna da Abba Kabir Yusuf wadda take yanzu a kotun koli wanda kuma mun ga wannan magana ce mai mahimmanci wadda ya kamata a ce wato an ji daga bakinka domin kuwa wasu da dama suna magana akan cewa wato wannan takarda daga bangaren ka ta hito to ya shakko shin wannan takarda da gaske din dai daga bangaren ka ne ta hito bayanin dahir usman bocci kenan akan wannan takarda inda yake buɗe baki yake cewa bai san wannan takarda ba ba shi bane hasali dai kamar yadda aka sani cewa ire-iren irin wa'innan takardu na bogi dama an saba rubuta su musamman ma kuma a kalli babban mutum musamman ma a ƙasan nan a ce shi ya rubuta ta wanda kuma idan an yi bincike daga baya za a gano cewa ba shi bane ya rubuta wannan takarda ta dai ake kallon cewa wannan na ɗaya daga cikin ɓangaren adawa da kuma neman a tada ma wasu hankali musamman ma a ɓangaren shari'a da ake fama da ita ko kuma take faruwa musamman ma a Kano a tsakanin gwamnan jihar Kano wato Abba Kabir Yusuf da shi da Nasir Yusuf Gawuna tuni dai abin jira a gani shine wato kotu tuni ta yi magana akan cewa bayan ta yi zamanta ta yi magana akan cewa wato a ranar Alhamis cewa za ta yi zama kuma za ta sanar da ranar da za ta zauna ta yanke wannan hukunci da ke faruwa a shari'a tsakanin Abba Kabir Yusuf da Nasir Yusuf Gawuna tuni kowane lauya na kowane bangare ya kawo wato hujjojinsa da dalilansa wanda ya sa kuma yake kalubalanta kuma sannan har ya kai ga kawowa wato wannan kotun koli wanda ake cema daga ita sai Allah ya isa da dai ake ganin cewa dambarwar siyasa ta ƙara kamari musamman ma a Kano idan aka yi duba da yadda ake ganin cewa aski ya zo gaban goshi abin da jira a gani shine a wannan lokaci shin ko Abba Kabir Yusuf ko Nasir Yusuf Gawuna cikin su ake tunanin wanda zai samu nasara dole dai a ciki a shari'ar dai sai an samu mutum guda wanda ake ganin cewa shi ne zai yi nasara a wannan bangare ga dai yadda za mu sa muku yadda wato shi kan shi shehin malamin ya ci gaba da bayani wato shak tahir usman bauchi in za ka yi siyasa kana kana siyasa a maganar jin wurin su mutane gobe ga jama'a na ba ku kuyi siyasa ba Shehin malamin ya ce ba za su yadda wato ka yi amfani da ɗariƙar tijjaniya ka yi siyasa ba, amma kuma in za ka yi siyasa ka yi siyasa, siyasa daban ɓangaren wato tijjaniya kuma da kake yi daban, amma ba zai yiwu ka riƙa yin amfani da ɗariƙar tijjaniya a ɓangaren siyasa ba, kamar yadda shehin malamin yake bayani. Tare dai shehin malamin ya hito ya bayani musamman ma akan wannan takarda da aka fara yaɗawa, shi yasa shehin malamin ya hito ya bayani kai tsaye domin kowa ana ta yada wato ya maɗi da wannan takarda inda ake cewa shine ya sa mata hannu inda ya kira da cewa wato ya kamata kotun koli da ta yi adalci musamman ma a shari'ar da take gabatarwa a tsakanin abba kabir yusuf da nasiru yusuf gawuna wannan na ɗaya daga cikin dalilin da ya sa da aka ga wannan takarda shine aka tantabi shehin malamin domin a yi tabbacin cewa shin wannan takarda daga hannunsa ta hito to amma sai dai shehin malamin ya hito ya ce wannan takarda ba daga hannun shi ta hito ba ba saboda haka bai san wannan takarda ba kamar yadda ya bayani da bakinsa shi yasa aka je aka tuntuɓi shehin malamin domin ya bayani ya ƙarin haske akan wannan takarda amma tuni ya hito ya nuna cewa bai san da wannan takarda ba hasali kuma shi bai da ma labarin wannan takarda shi yasa aka tabbatar da cewa wannan labari da ake yadawa kanzan kurege ne kawai domin kuwa babu wani wato ingantaccen bayani akan wannan takarda to mai sauraro kada ka manta ka danna mana subscribing sannan ka danna mana mana alamar lakin domin ci gaba da kawo muku sababbin abubuwan da ke faruwa musamman ma a siyasar Kano.